Tchau, gente. tambaye shi ni ma haka na gan yaya zo ka ga ikon Allah kawai ba za ka kurin shigo mana gida umma me ya kawo wannan ni ma haka na gaishe. shi me ya kawo ka nan gidan karar kwana eh, lalle karar kwana lalle lalle karar kwana ta shigo da ki an ci ubanka yo bismillah ya wallahi tallahi haka kurin ka shigo mana gida wallahi wallahi eh, tallahi wallahi yau ka shiga koya wallahi batan kai ne wallahi tallahi batan kai ne ai ga tuman nan kowa ya taba ta ya taba baba baba Baba baba ah, ah, ah, baba baba. Baba baba baba baba. Gobe ma ya sake zuwa itare ni. Eh? Haba. Ai mutane ya wayansu kada a gari? Eh? manya manya manya buru na'am abin ne ma samu wani hanzari ba gudu ba daman eh. gurin ka zan je sai na ganka ka ganni ina a gaggauce nake tafiya kaman ana duka na da ruwan hannu eh. wallahi to ka san Allah da ikonsa in gaya maka ka san 'ya'yan gurin nan na guda biyu ne da wanda yan kishiya ta wanda uwarta ta mutu da ta bar mun ita da nawa eh na san to gaba ya sun huce ina nuna baba yaron Allah sarki to yanzu shine mai gida ke shirye-shiryen yin auren wanda uwarta ba ta gidan ni wanda uwarta ke gidan ga tawo yar ba a mata aure ba sai wancan shine na zo gurin ka duk yanda za a yi ka tunda ku ne idon duniya ka shiga ka fita dan Allah ka taimaka min iburo yanda za a yi a wargaza wannan zancen auren inda hali ma a nakasta mijin yaron da zai aure ta a nakasta shi eh, kin san maganin biri karan maguzawa to dai kuma kin kawo kuka ita za a yi miki hawaye na kawo kuka ita wannan wacce za a aurar din eh. ba a yar taki ba eh. ni na san abin da ya dace a mata kin ji abin da ya dace wallahi tallahi <laughs> Allah eh! wallahi tallahi ana fitina da mutane Allah Allah kuma na wannan ni na san abin da zan kawo miki to saboda haka ki koma kawai in fara wannan eh da Allah amana ni na ce zan zo miki da shi shi kenan saboda abun ba daɗi jeki ki to shi kenan na fi gode to malala in dai nayi haka shi kenan a'udhu billahi ni kuwa da izinin Allah ko kara ka ajiye ba zan tsallaka ba yanzu zan koma in je in san da zan yi je je ki abun ba daɗi na fi gode madalla madalla madalla Allah mai shi albarka a ba komai ba komai ai dai dole ai miki abin da yake so ba ka ba ana sayo pig milik <laughs> wallahi ba daɗi ki za mutum farfaɗiya manya manya ba a sallama ba a sallama a samu guri a zauna amma ka bayanin abin da yake tafi da ni ko? Eh. <laughs> guda biyu nan su ne za a yi amfani da su babu sauran wayancan suka ba a karya idan an zo na. to <laughs> ka faɗa wanda yake wannan yaron shi wannan yaron kafaffan eh. shi nake sa a ɗau mataki a kansa ya eh, adam wannan yaron ne da yake harka da wannan yare to kuna so a kashe shi ko a raba su da yare ne a dai raba su ya su rabu mun san haɗu da rinƙa kyamata ita tana kyamarsa eh, <laughs> yawa bari ki manya tukunna to kaga wannan eh. san yadda za a baki ko a bada ko a ci abinci an gama su kwata-kwata duk wanda ba wani zancen abu da za a yi an shiga ya mata shikenan mm. to kamar nawa ne wannan ba abin sadaka ko kwa an gwada a kawo kaje sai abin da hali yayi shikenan a kawo ba ai ba ma karba mm. kowa zai rinka jin warin kowa uzu billahi salma na'am salma na'am fito ce ba mu cika zama ba na dawo mm, mm, Allah ne yanda yake so da bawa ko ya rage da tsaga ida gidan nan ke kaɗai. ni kaɗai ce ina babanki ya fita wayannan munafukan yaran fa duk ba sa nan to bari in gaya miki wani shin salma bari ma in tambaye ki shin wai ke waye miji da kika fito da shi ba ki da saurayi ki ce ba da koma shinshini na shiga uku to bari in gaya miki kin san take taken da wannan tsohon naku yake yi to barin ga miki yana nan zai aurar da wannan mummunan yar tasu mai baki kamar an miƙo kare daga bene tunda ba kyau tafi ki ba sai dai a ce ke kin dan yi gadatta ne baki biyo shi ba kamar ni to ana nan barin ga miki zai mata aure aure amma to yanzu shine na garzaya daga ni sai ke ke ce yata ita ko adira na ganta yar kishiya ce shine nake tabba fituka in shiga in fita domin kar mu ji kunya kin ga yanzu tunda zai mata aure yanzu na je na nemo na je na biya na tafi gurin wani amini na muka je duk abin da muka kukkullo yanzu da zan baki shi yanda muka yi kuma idan baki bi ba ruwanki tare za mu ji kunya kuma ke ne za a yi miki gori a ce ba ya aurenki ba kina ji ko to mike domin in gaya miki zancen yanda ake haka haka hindi eh haka zaki ki ku halkanta Salma kar mu zo mu ji kunya yau a ce an mata aure ba a miki ba ai mun to zatta ke ce babba ai abun ba zai yi daɗi ba bari in shiga akwai wani magani da ya bani ɗauko tukunya in dafa Ta ce ba za ta iya fitowa jikin na ta yayi zafi. Ba za ta iya fitowa ba. Wallahi. tana ciki eh zo mu shiga daga ciki ba kowa a gida ba nan ne dakin ba a'a ba nan dakin ba ne tana nan dakin shiga tana ciki je mana shiga mu je la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to yaya ba komai to to Allah taimake mu Allah taimake mu Allah rufa mana asiri dab a shatan tiri ne an yi katabi ka Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yo me kake wani an samu ciki ciki? kai dama ai ba san munafiki bane ba kai sai yau kai abin da kai mun kai kyauta kenan kai ka rasa inda ma za kai abin sai a gidan mu dakata ne me zan dakata dakata dakata maki na yayi min ke ma me son na ke zaki mun haka ba zan maka ba ai ni ba wani bayani za ka gaya min tunda mahaifina duk iya son da yake maka kuma ya gaya min wannan magana lalle abin ya faru kayi to ni kin tsana gaya miki yadda aka yi to gaya min inji amina bari in gaya miki wani abu guda daya duk abin da yake faruwa kin taɓa zuwa bikin gaya mu kuma yanzu ta faru a kaina ya kasance kuma kin yadda yarinyar nan zuwa ce ta same ni cewa ba ki da lafiya kina cikin gida kin kasa fitowa ta ce mu zo mu je tare mu gaishe ki muka shiga domin in duba ki kai me ya kai ka shiga ɗakin baka san ɗaki na bane to ɗakin ki lallai ne ya kasance a nan kike jinya in ba mai jinya ki fa sai da ah, kai yan yi dama kenan da niyya wai ma daga tantin ki shekaran mu nawa kike shekara mata uku kenan to inda wanda zan nuna wa wannan halayyar ai barin ke ce haka ta taɓa faruwa bar taɓa faruwa ba ta faru a yau ya kamata ki tunani na me an iya tunani na riga na yi na gama kawai tsakanin na da kai yanzu soyayya na riga na yanke babu ba zan yi ba tunda kai munafiki ne kuma Allah ya isa lokacin da ka ɓata mu shi Allah fito da mai gaskiya a ciki da gaskiya huka ba ta wudan shi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ɗan kai daɗe.